ranke daɗe gani wani sabon al'amari ne ya tuso kai cikin rayuwata ya hana ni sakat jina nake zuciyata kamar za ta fashe ta fito waje ina za mu samu shinkafar bera kusa-kusan nan kuma yanzu hajiya kamar wannan hanya ce mai wahala wajen aiwatar da abin da ke bukata ko kuwa Na ga tsara komai hajiya. Akwai ragowar kemikal a jakata. Ina ganin kamar zai fita rawar gani wajen kawar da matsalar da shinkafar bera za ta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 الله wannan ya yanzu haka zai yiwu a kashe mana yara a kore mana shanu a rauna namu mu yi magana ashe fulani ba su da haƙuri wallahi bai yiwuwa da na gudu gwaza na faɗi a rada ko da na faɗi na fi yaro suna gudu cinikin kare daga ba kare ba sai da doki sai dan da bai da hakika mai kizan maza kizan artabu ni dan makodi na bu gaban aljihu a rada ko da aljihu dan sarki ne yadda yake jin kai a tsabibi ko to yo ni to ni da ko sallah ma ba kowai she nake yi ba a radun Allah ba a ba a rigiba da barde barde ha tsabibi ne wallahi mi wallahi mi min na fi jo a radun Allah wani da nake da jarumin maza a garin nan wani zai zo guna kina nufin barde sai Film Production ke gabatar muku da sabon shiri na musamman gidan fuladan fuladan wura fulmi saboda kaga mutanen nan ba kaunan mu suke ba kuma ba san ka suke ba kai sanin kanka ka riga ka san yarinyar nan tana sona to mu dinga adalci a rayuwar mu mana ashe wanzami baya san jarfa kenan ke me haɗin ki da bardi ni fan da ka taɓa bintu gwara ka taɓa arɗo shirin gidan fulani kalli shirin kalli abubuwan da suke kasancewa a cikin shirin kalli tuku da makirci da yake kasancewa a cikin wannan karkara tsarabar gani da ido gidan fuladan fuladan wura fulani nawa kuke bukata naira miliyan talatin da biyar za ka kawo yau ya miliyan 35 da shi da iyalin shi da 'ya'yan shi da matan shi ku kashe su kawai kawai ku kashe su ha hala ka dillata emi to Allah yardi wallahi Allah so to walliti yandar duniya rundu Allah so to walliti bi complete insha Allah idan kula da kula shiri ne na musamman da ya zo muku daga tantantin mutane a cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa labari tsarawa Hamis ci gaban shirin Anas Birni shiryawa Kabiru KBA. Eh. Gidan Fuladan Fulani. Mataimakin shi Abdullahi Duro. Ɗaukar nauyi Ibrahim Baita. Abubakar Ɗansola. Waɗanda suka ba da umarnin shirin. gabanin Suleiman Wambo da Hamis Timbali dole ka san sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe dole an nemo inda yake in dai bai mutu ba kan wallahi asiri mu ya tum na gane mai gida na juma zai faɗi kafin faduwar rana gidan Fulani 24 TV duk ranar Lahadi karfe 7 na dare. Ku dinna subscribe, ku dinna ƙararrawa.